tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilati Shekh muhammad hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, Malam yana mana bayani dangane da abin da ya shafi sallan janaza, inda bayanai sun tafi, Malam yana bayyana mana yadda ake doron ita wannan sallah ta jana'iza. za mu tashi inda mala ya ce sun mai ya ƙara'u ba da takbiratul ula fatihatul kitab a bayan da mutum ya ƙare ya kabbaran farko to abin da zai biyo baya sai karatun fatiha ne in ka ce Allahu Akbar abin da za ka yi daga nan sai ta zai da basmala a sirrance sannan sai karatun fatiha a sirrance ba a yin du'a'ul istifta a cikin sallan jana'iza kamar yadda wasu malamai suka ce za a iya yi to amma dalilan da suka zo a kan haka dalilai ne masu rauni matuka. malai ce wasa bata aidan أن المصلي على الجنازة يقرأ ta التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة Mala ya ce bayanai sun tabbata cewa mutumin da zai wa gawa sallah a kabbaran farko to zai karanta fatiha ne da sura. Mala ya ce li hadisi ɗalhata bin ubaidullah لحديث طلحة بن عبد الله بن أوف قال saboda hadisin ɗalha ɗan abdullahi ɗan auf yake cewa sallaitu khalfa ibn abbasin ya ce ya yi sallah a bayan abdullahi ɗan abbas radiyallahu ma allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ala janazatin a lokacin abdullahi yana ma wata gawa sallah ne faƙara abi fatihatul kitabi wa sura sai abdullahi ɗan abbas sai karanta fatiha da sura wajahara kuma a bayyane ya yi mahala ce jihar buna abbasin filƙira'ati hatta asma'ana hatta asmi'ana karatun da ya a fili ya yi har sai da ya jiyar da mu karatun na nashi falamma faraga <clears throat> yayin da ya ƙare a hastu biyadihi mai ya ɗalha ya ce sai na kama hannun shi wasa altuhu sai na tambaye shi mai dalilin wannan abu faƙala bun abbasin sai ibuna abbas ya ce inna ma jaharutu na bayyana wannan karatu ne lita'alamu annaha sunna saboda ko kusan karanta fatiha a cikin sallan jana'iza sunna ne wa haƙƙun kuma daidai ne karanta fatiha a yayin sallan jana'iza jama'a kun lura da wannan ku kina idan aka yi kabbara harama sai mutum ya ta'awuzi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيكم كرنتا فاتحة سورة أسرنشي yanzu misali idan da mu zai zo sai karanta mana a bayyane abin zai zama mana ba wai a'a ba zai zama ba me yasa gashi ibn abbas ya taba yi jama'a muna fahimta Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa saboda idan aljahar huna ya ta'alim bayyana karatu da aka yi anan an yi ne da niyyar karantarwa mun gano wannan da kyau ko wa illa mala ce in ko ba da ninyan karantarwar ba as-sunnatu hiyal israr abin da yake sunna wajen al'amarin sallan jana'iza shine sirranta karatu lakin in jihara fi sirri malin sai ce sai dai inna jihara fi sirri kun ga wannan bayyana wanda ake wajen da ake sirrantawa liya saboda wanda suke bin shi san abin da ake karantawa in mutum in jihara fi sirri liya in ya bayyana a inda ake sirrantawa domin ya sanar da mutane fala ba'asa ƙwale ce nan babu laifi kama fa'ala a hayanan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda shi da kanshi annabi yakan yi haka mun gano wannan da kyau ko kana yasma'i sahaba a hayanan sura fi salati sirriya wani lokaci annabi yasma'i sahaba yakan jiyar da sahabbai a hayanan wani lokaci ba kowane lokaci ba a surata sai annabi ya bayyana sura fi salati sirriya a sallan da ake ɓoye karatu mun gano wannan da kyau ku? mala yace kana yasma'u an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a sahaba a hayanin sotan fi salati sirriya wadda duk waɗannan abubuwan maimaita ne yanzu wannan jimlan ba ta da amfani a maimaita ta kuna bayyantar wannan ina tsawon yi wannan tambihin ne saboda mafi yawancin littafan Muhammad Hassan a hudu ba suke to idan aka sa su a mashin ana mai da su a rubuce ya kamata waɗanda suke aikin su bi duk inda yake maimaita kasan ana hudu ba aka maimaita magana su cire wannan maimaitin cin da yanzu ya riga ya zama littafi ya zama karatun rubutu a yi na ba ta mun gano wannan da kyau sai ga maimaita magana ɗaya biyu ko a jere sau da mai hudu ba haka yake yi amma ka'idar rubutu kuma ba haka take ba Allah ya kiyaye kaga ya ce kana yasma'u sahaba yana jiyar da sahabbai a hayanin sotan fi salati sirriya na'am kana yasma'u sahaba yasma'in nabi sallallahu alaihi ashabahu a hayanin sotan fi salati sirriya kaga duk magana ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau wa qala ibn abbas ibn abbas yace inna ma jahartu na bayyana ne ta'alamu annaha sunnatun wa haƙƙun. don kusan cewa sunna ne karanta fatiha a sallan jana'iza kuma karanta ta daidai ne wani hadisi bukhari fitar da shi a kitabul jana'iz babu qira'ati fatihatul kitab alal janaza a ƙarƙashin babin da ke bayani akan karanta fatiha a sallan jana'iza mala ya kawo wannan a cikin mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da da ɗari uku talatin biyar. tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ma ja a fil ata alal janaza a juz'i na uku shafi na dubu ɗaya da al-imam an-nasa'i ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz babu du'a a juz'i na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da shida. Mala ya ce, wannan hadisi rawahul Bukhari wa Abu Dauda wa Nasai wa Tirmidhi wa gairuhu. Wal amru inda ahalil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi sallama wa gairuhu. Malai ya ce wannan hadisi na cewa ana karanta fatiha a sallan jana'iza, to wannan fatawan dukkanin malamai ne tun da kan sahabban annabi da wasunsu. An ya ƙara al-musalli alal janaza al-fatiha ba'ada takabiratul tal’ula. Cewa mutumin da ya zo sallan jana'iza zai karanta fatiha bayan kabbaran farko. <clears throat> وهذا هو أيضا قول الشافعي وأحمد وإسحاق wannan kuma fatawan Ahmad dan hambali ne Ishaq dan Rawiya da kuma al'imamu Ahmad bin hambali. Wa ƙala ba'adu ahalil ilimi, mala ya wani daga cikin malamai yace Ma ya ƙara'u fi salati alal janaza, innama huwa thana'u alallah. wani malami ya ce ba wani karatun da ake yi wajen sallan jana'iza sai dai kawai idan aka yi kabbara za a ta yaban Allah ne wassalatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma a yi ma annabi salati mun gano wannan waddu'a ulil mayyit sai ma mamaci addu'a wa huwa sauri thawri wa ghayruhu wannan fatawan al'imamu sauri ne da wani shi min ahalil kufa daga cikin malaman kufa. Lakin fi'il bin Abbasin radiyallahu anhu ma huwal aula, Malam yace sai dai aikin Ibn Abbas da aka ji ya karanta fatiha wannan shine daidai, magana ce kawai za ka yi ba Allah ne, Ta wannan ba daidai ba ne fatawa ne, amma wancan aiki na Ibn Abbas da ya ce sunna to a ƙa'idan ilimin hadisi idan sahabi ya aiki ya ce ka kaza suna ne to nufin yake sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu dace Mala ya ce li'annahu la fa’alu zalika illa an sunnatin kama ƙala. Ibn Abbas ba zai zuwa sallah irin wannan mai mahimmanci ya karanta Fatiha kuma tambaye shi ce sunna ba sai in dama sunna ce daga annabi mun gano wannan da kyau ko da yace inna ma jaharatu li ta'lamu annaha sunnatun wa haqq da yace ya bayyana karatun ne domin ku san karanta Fatiha sunna ne kuma haƙƙi ne a karanta Fatiha a cikin sallan faqara bil Fatiha wannan yasa ya karanta Fatihar wa yaqra'u sirran Mala ya ce wajen karatun ana son mutum ya karanta a sarrance ne, haza huwal asul. Mala ya ce karatun a sarrance wannan shine asali a abin da ya shafi sallan jana'iza. Li hadithi abi umama bunu sahalin ƙala, saboda hadisin abu umama ɗan sahal ya ce, as-sunnatu fi salati alal janazati abin da yake sunna wajen sallan jana'iza an ya a fitta kabiratul ula bi ummil qur'an shine kabbaran farko a karanta fatiha muhafatatan a ɓoye ya'ani ya ƙara'u sirran bin da yake nufi shi ne karatun za a yi ne a sirrance ya ƙara'u ba'adar kabiratul ula al-fatiha sirran Mala ya ce mutum zai karanta bayan da ya kabbaran farko na sallan jana'iza zai karanta fatiha a sarrance, sun mai kabbiru talatan sai bari guda uku su biyo baya, slimi indal al'akhira, sannan idan aka yi kabbara na uku na hudu, to shikenan sai sallama ya biyo baya kai tsaye. nasa'i النسائي ya ce al'imamun na sayaftar da shi fi kitabul jana'iz babu du'a a jiz'i na hudu lamba hadisi na ɗari da dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da takwas. Mala ya ce wal hadis rawahun nasa'i bi sanadin sahihin kama ta kaddama. Summa yukabbiru a takabirata thaniya. To bayan kabbaran farko abin da ke biye sai kabbara ta biyu. وثبت أيضا أن يقرأ سورة من سور القرآن إن تيسر له ذلك ما يجي تو متن زي كرنت سورة إن يسوق فإن اقتصر على قراءة الفاتحة إن يتكأيت كرنت فاتحة فهذا أيضا من السنة وأن حريا السنة ني ثم يكبر الثانية سنة كبر نبيو yanzu kun fahimci magan da na gaya muku da ku? lokacin da yake huduban yana son ya maimaita sun mai kabbiru ta kabiratal ula ne kun gano wannan ya ce wasa bata aidan an ya ƙara suratan min suwarul qur'an kun gano wannan in tesara lahu zalika fa in iktasara alal fatiha in ya taƙaita kan fatiha to shikenan amma kaga da yi kuskuren faɗin asaniya kawai da inji ya buga kawai sai suka bar shi asaniya kuna fahimtar wannan to shine ce sun mai kabbiru thaniya sannan sai kabbara na biyu liyusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda sannan sai ma annabi salati in ka kabbara na biyu sai kai salati ibrahimi tabbataccen salati mun gano wannan tambaya anan salatin annabi yanzu ga sallan jana'iza saboda kawai kai ɗan tijjaniya ne a kabara na biyu za ka yi salatul fati? Hmm? ya a'a kun gano wannan ana ma'annabi salati a cikin tahiya tsakanin da Allah za ka iya canza ka yi salatul fata a wajen? kuna bayan da wannan da kyau idan a'a don me ba za ka yi ba in e don me za ka yi kuna fahimtar wannan da kyau ku in ka ce a ai ba za a salatu farisunci ba salatin annabi ba ne dama in ka ce salatin annabi ne sai mun ce to don me ba za a yi ta a sallah ba kana yin salatul fata a cikin sallah sallan ta zama ba irin ta annabi ba saboda sanda annabi ya sallah ya yi salati a ciki ko bai ba wace iri ya yi irin wanda ya ita Allah ke so saboda sanda annabi ya gama sallah duka sai aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum an cika addini kun gano wannan da kyau ko sahabbai a bayan shi sun yi tabi'ai atba'u tabi'ina mun gano wannan da kyau ko isa waɗannan abubuwan ko ba su da buƙatan sai ma an yi dogon sharhi za a gano ba daidai ba ne ina fatan mun fahimci wannan Allah ba sai an yi sharhi ko an yi wata jijiyar wuya ko an fidda wasu a musulunci kawai ba daidai ba ne kai da kake kuma sai ka kokari sai ka bari shi nan kawai an zauna lafiya amma za a bayyana gaskiya sai wani sai ce a'a don menene aka bayyana gaskiya ba daidai ba ne an zage mu sai an zage ku da aka ce mene kun gano wannan da kyau ku to a sallan jana'iza kai za ka yadda kai ne ka mutu kana kwance a makara liman ya wuce ya tsaya a kanka baya kanta fatiha da sura ya yi kabara na biyu ya kanta salatul fati eh wannan shi ne a tsokanin Allah kenan gano wannan da ke ku kai ina a ni ba zan yadda ba Allah maɗauki sarki ya sa mu dace to salatin annabi za a yi kuma salatul ibrahimi allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أنا ذاكي دون salati wanda ba wannan ba siga bakwai annabi ya karantar da irin wannan salatin ita ce kadai mai kyau duk wanda ka yi saɓanin wannan ko ka ɓata ma kanka lokaci ne in ka tambayi wanda ya yi annaba haka ya yi zai ce a ah, malamai ne suka ce yin wannan ma da kyau sai ka ce su sauyin annabi ne ko ko iyayen gidan annabi ne ko malamai shi abin da duk annabi bai karantar ba ido biyu Allah ka aje wannan abin zaka zauna lafiya in ka dauke shi ko yanda zaka san lahira za ta rikice maka to shine malamai za su matse ka da raddi ciki da waje sama da ƙasa ka rasa yadda za ka yi kai ta cewa dan me dan me dan me kai kaja ka cire wannan abin ka yar mana ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace kaman barawo ne yace wallahi a garin na matsa ma barayi ka daina satin mana mun gano wannan da kyau ko da ran da ka daina za a matsa maka ba wanda zai matsa maka kaga ka zo kana cewa wai an matsa mu mutane kaza a'a ka bari ne kama ce macuta azzalimai ba su kyauta ba sai ka ce an matsa mu azzalimai sai a ce kai azzalimi ne ka ce eh ni azzalimi ne sai a ce to da Allah ka daina zalunci sai a daina matsa muku ku gano wannan da kyau ku mutum ne zai zo da ba cikin addini bai da asali kuma ya ce wai a yi shiru a bar wannan ba zai yiwu ba ku gano wannan kawan misali ɗan sanda ne waye ga za a yi sata ya bari, ha, to dama an ɗauke shi aiki ne ai ya hana wannan laifin ai. To bayan da za a yi malami ya ga ana bid'a ya shiru, dole zai tambehi ya ce wannan abin da yake ba mai kyau ba ne, Allah ya sauwaka. To shi ne sai malo yake cewa a kabbara na biyu to salati za a yi wa annabi. Mun gano wannan da kyau ko? salati mai kyau <clears throat> ya ce li hadisi abi umama almazkur saboda hadisin abu umama da aka ambata annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wani mutum daga cikin sabon annabi ya gaya mai irin wannan ne malamai suke cewa mubaham wal mubahamu ma fihi rawin lam yusam mubahami shine ibhami a cikin hadisi shine a zo da mai ruwaya da ba a ambace shi ba to wannan ibhami na sahabi yana cutarwa bai cutarwa malaman suna cewa la tuqbalu riwayatul mubham ruwayin da aka yi ibhami a ciki ba a karɓanta walau ubhima bi lafzi ta'adil ko da ku an yi wannan ibhami da lafazin da ke nuna adalci da nagarta a ce haddasa ne shehun kunganun ko sikatun ko salih to duk wannan ba za su karba ba za su ce kowa a gaya mana mu mu ƙara yadda da shi Allah ya sa mu dace to amma in sahabi ne la yadur anna sunnata fi salati alal janaza an yukabbir al imam yace abin da yake sunna wajen sallan jana'iza shine liman ya kabbara Sun summa yaqra'u bi fatihatil kitab sai karanta fatiha ba'da takbiratul ula bayan da ya kabbaran farko sirran fi nafsihi yace shi ma wannan zai yi a sirrance cikin ran shi kun mai wannan da kyau ku sallallahu alaihi wa wa sallama sannan sai ya zo sai wa annabi salati wa yakhlusu du'a lil janaza fi takbirati thalatha kuma ana son sauran kabbarbari da suka rage to ya ƙoƙari ya kyautata addu'a game da wa mamaci a thalatha mun gano wannan da kyau ku fa inda ula qira'atul fatiha malace kar ka manta kabbaran farko karanta fatiha in ka jona mata sura fa wa ba'da takbirata thaniya bayan kabbara na biyu kuwa isalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai a yi ma annabi salati wa takbirati thalath ala riwayati takbirati al-khams kulluha du'a'un lil mayyit akwai ruwayan da yace za a yi kabbar bari guda biyar ne madadin hudu to ukun da suka rage sai mala yace gaba daya addu'o'i mutum zai ta yi ga mamaci. gano wannan da kyau ku? Amma ƙa'ida mafi ƙaranci na sallan jana'iza mafi ƙaranci to kabbara hudu ne. gano wannan da kyau ku? Mafi ƙaranci kenan. Mafi yawa kuma kabbara tara ne. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. to malam sai yake cewa ma'ana zalika ma'anan wannan anna man zada takabirat ila tis duk wanda ya ƙara kabar-bari zuwa tara fal aslu fi hadhihi takabirat huwa du'a lil mayyit abin da yake asali na waɗannan kabbarbari to mutum zai ta yin addu'o'i ne ga mamaci yukabbiru wa yada'u in ya kabbara sai addu'a yukabbiru wa yada'u in ya kabbara ya addu'a ya kabbiru wa ya da'u wala yaktasiru alal arba'i fa hiya sunna mun gano wannan da kyau ko wala yaktasiru alal arba'i ba zai taƙaitu ga hudu kawai yin addu'a a bari guda hudun farko ba sauran ma zai ta yin bari. to ci gaba da waɗannan bari a sauran addu'o'i a cikin sauran waɗannan bari. malai ce wannan sunna ne walawai tasara alal hams fahiyar sunna inda ma mutum zai taƙaita a kan kabarbare guda biyar wannan sunna ne alas saba da zai bakwai fahiyar sunna su ma sunna ne alatis inda zai taƙaita a kan tara ma fahiyar sunna wannan ma sunna ne yawa ku za mamaki yanzu a ta karanta waɗannan abubuwan ma mutane ko damuwa ba sa yi shekara ishirin ko talatin in aka ce za a yi sallan jana'iza kabbara tara ai ba zai yiwu ba kun gano wannan Malamin fikihun malikiya cewa ma suka yi idan liman ya wuce adadin da kai ka sani a karatun garinku kawai ka sallame mun gano wannan da kyau ku amma yanzu ba ma karantawan ba kowa so yake ma in nashi ya rasin an tashi a yi kabbaran taron ku gano wannan da kyau ni ko abin da nake cewa ko kabbara hudu aka yi in dama mamacin na Allah ne to ba matsala in kabbara ɗari tara aka yi idan ya zama mamacin ba na Allah ba ne yi aikin banza ina gama gaskiya in ka ga wai sallan jana'iza ta ma amfani ko wala kai na Allah ne amma in ba kai na Allah bane wala ba amfani da ta maka ina son mu mai makan ma'adalci in zai yi a ce annabi ya yi ma abla ɗan ubai ɗan salul sallah mun gano wannan ya raka shi makabarta yi kaza yi kaza yi kaza duk wannan abin ya yi amma Allah ya ce bai karɓa ba kai jama'a ku tsawa kallon wannan abun. rigar annabi ne aka yi mai likafani da ita ba amfanin da za ta yi mashi wanda shi ɗin bai gyara alaƙan shi da mai abun ba kuna fahimta ko kai ne baka gyara ka da mai abun ba ko Allah ka bata ma kanka lokaci in ga duk waɗannan kadukan da muke yi Allah ya jama'a so muke mu gyara mu da mai abun domin Allah ne ke da duk wanda ke gani a duniyar nan ko wallahi talla bai iya ma komi sai dai kawai cika ka da surutu amma wallahi ka gyara alaƙanka da Allah in ya gyaru ko ka kuma ka yi bacci kawai ba komi su sabai da sai gyara alaƙansu da Allah nan da nan ɗan saƙon ya isar masu cewa Allah maɗaukin sarki ya ba su abin nemansu. Kun gano wannan? to kowa ma ya ƙoƙarin ya tabbatar da wannan wallahi duk abin da za ka rasa a duniya rasa shi amma in alaƙanka da Allah ya kyau ko to Allah baka da matsala Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mala ce kullu haza dukkanin waɗannan abubuwan fa'alahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yayi waɗannan kabbar bari baki ɗaya yanzu misali sahabin annabi ba al'ansari da ya rasu kafirai suka kashe shi a maka suka je suka yadda gawon shi in abin in tambaye ku ne in ce waye mai sallah eh waye mai sallah ba wanda ya mai sallah amma diyan da ake fafutuka aka kwana aka waye in kai wasa sai ya riga ka shiga ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa kowa ya duba shi yasa mai ahalar ya taimake mu da ya ce farkon abin da yake wajibi ga duk baligi shine kaga imanin nan mafi tsada to Allah ka gyara shi idan imanin ka ya gyaru ko to Allah ba kai asara ba amma in imanin ka ya lalace ko Allah nan ne kai asara Allah ya sa mu dace to shine sai mala yace inna sunnata fi salati alal janaza abin da yake sunna wajen sallan jana'iza an yukabbira Kabbiral imam alal liman yi kabbara sun ma ya bi fatiha sannan sai karanta fatiha fatihatul kitab ba da takabiratul ula sirran fi nafsihi bayan kabaran farko a sarrance a cikin ran shi sun mai salli alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai yi ma annabi salati mun gano wannan da kyau ko Malu ya ce wa ya du'a lil janaza fi takbirati thalas a sauran bari guda uku ana sanya kyautata addu'a ga mamaci mun gano wannan da kyau ko to shine malam ya ce sai mutum ya karanta addu'o'i ga mamaci a sauran kabbarbarin la ya qara'u fi shay'in min hunna a sauran kabbarbarin ba karatu mutum zai yi ba addu'a zai yi kuna fahimta sun mai sallimu sirran fi nafsihi hina yansarifu an yaminihi sannan sai mutum ya sallama mun gano wannan da kyau a shi sannan sai sallama dama wa sunna an ya fa'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imamuhu an yaminihi sai sai sallama ɓangaren dama su mamu da ke bin liman fataslimuhu an ya sarihi waridin ya'ani da an sallima an yaminihi mala yake cewa sallama a hagu mutum ya sallama biyu dama da hagu ya ce wannan ma ya zo kun gano wannan da kyau ko amma dai ruwayan da ta zo tabbatacciya shine sallama ɓangaren dama wasa bata aidan an yi sallima an yi sarihi au an shimalihi shine mutum zai iya sallama ɓangaren hagu ma sabitun duka biyun sun tabbata ƙalar shafi'i al'imamu shafi'i rahimahullah ya ce wa sabon nabi sallallahu alaihi ma da wajen jama'a sakamakon saukan ruwan sama za mu dakata da karatun nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu zo mu dasa daga inda mu kwana abin da ya mana saura na 'yan lokuta za mu cike shi da 'yan tambayoyi ne daga 'yan uwa da izinin Allah Allah maraukin sarki ya sa abin da mu karanta a baya ya zama alkhairi ne gare mu duniya da lahira mai tambaya na farko yana cewa waya ko wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan hadisi ya magana dangane da ragowar ruwan wanka e annabi ya ce kada namiji wanka da ragowar ruwan mace ko kuma ita ta yi wanka da ragowar ruwan da shi ya yi rage sai dai za su iya zuwa su wankan a tare kun gano wannan to sai malamai suka ce ya danganta ga irin yanayin da mutane suka samu kansu ne idan suna yanayi na wadatuwar ruwa to sai a ce maka ruhi ne amma idan ya zamanto mutane suna cikin kunci na rashin ruwan to don sun yi wanka da ragowar ruwan juna to wannan ba laifi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mai tambaya na gaba ke cewa wai yanzu wajibi ne in yara sun kai shekara goma dole ne sai an raba masu wajen kwanciya haka dai annabi ya ce to kuma wanda yake son ya zauna lafiya to sai ya ba abin da annabin ya ce domin annabi ba zai taba yi kware mu ba sai dai gaya mana abin da za mu amfana duniya da lahira akwai abin da ke karantar da rashin tarbiyya a fili barin yara da suka kai wannan adadin shekarun suna kwanciya waje ɗaya idan babu wadatan kowa a mai gadon shi za su iya kwana garo ɗaya amma kan wannan na nan kan wannan na nan inda kafan wannan yake nan zai sa kan shi ba su kwanta waje ɗaya ba kansu na fuskantar waje ɗaya wannan koda namiji da namiji ne ko mace da mace bai halatta ba amma yin sai ka je ka tadda karti sun kwanta gado ɗaya da sun sa a kan matashi ɗaya ma suke wannan ba daidai ba ne wannan ya saba ma karantarwan annabi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu a'a jama ku taya ni hukunci akan wannan tambayar wai yana bin liman shi fa mamu ne ƙabli ta same shi to ya gaya mana yadda kablin ta same shi wai a wai shakku ne to ka je kai ɗan gata ne liman ya ɗauke maka mu gano nan da kyau ko kana shi liman sarkin ɗauke-ɗauke ne amma ba na kuɗin mutane ba a wannan kuma sujada ta kawo kuku duka sai ku sujada kablin da ka faɗa ko ba ka nan dai ta kama liman ta kama ka ai shi liman sarkin ɗaura mutane aiki ne in ta kama shi to ta kama ka kai ne in ta kama sai ɗauke maka ina kai talakan shi ne <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau kai da a ce liman zai zama shugaban ƙasa da kowa ya huta kai laifi ya ɗauke ina fatan mun gano wannan da kyau amma na shi laluran kuma ya ɗaura maka wannan sai liman Allah ya sa mu dace idan mutum zai mamace da namiji sallan gawa lokaci ɗaya to kawai in yazo cin da su biyu ne sai ce Allahumma gafir lahuma ka fahimci wannan inda yawa ne sai ce Allahumma gafir lahum kun gano wannan da ku in namiji ne Allahumma gafir lahu in mace ce Allahumma gafir laha ka fahimci wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mutum ne zo zai sallan janaza kuma gaskiya bai haddace wata addu'a ba ko bai san larabcin da zai iya tsara mai kyau yayi ba to ya zai yi sallan jana'iza na ƙarshe da na halarta da mala albani ya salla wanda wata ɗaya cir ya rage Allah ya ɗauki ran shi ya ba da fatawan cewa mutum zai iya yin sallah da hausa in sallan jana'iza ne gano nan da kyau ko sai kai mai addu'a da Hausa kawai kakkai gum da baki ina dai fata da sura dai ka iya karantawa salatin annabi ka iya addu'an ne baka iya ba to kana kan koyo kawai shikenan sai ka kai kai ce sai kai mishi da Hausa Allah wannan mamaci na muka gafarta mishi Allah ka haramushe shi Allah ka yafe mai kurakuran shi Allah ka taimake shi an sa addu'a cikin kabari Allah ka shigar da shi aljanna Allah kai kaza Allah kai kaza shikenan Allah madaukin sarki ya samu dace sallah suke yi na la'asar sai ga wasu mamu daga cikin mamun sallan ba su samu cikakkiyar sallah ba sun miƙe za su shigo sallan sai aka shigo da jana'iza to yanzu su za su ci gaba da sallan su ne su ƙara safarallan su ko za su dakatar da farallan ne su bi sallan gawan ai wannan kai ma shehi ne a kanta ga ta haƙiƙa taka da in ba ta kai in ka sake ka yanke jiki ka fada a wajen ka haɗu da matsala ka ji wani ke kifaya don gano wannan da kyau ku? ai da gano wannan kawai ka bar su yi inda so samu ne liman ya jira mutane su ciko sallansu ma ka sa abin da ya sa wani lokaci ko sai ko rika ba limamai uzuri jama'a idan aka ce jama'a da Allah minti biyu za a yi mawana sallah ɗan tsahirta wannan gefe shi di ya kosa ya gudu kuma shi ana son sallan shi ana buƙatar addu'an shi ƙarshen da duk addu'an ku ba ita Allah zai karɓa ba tashi ce da shedan ya hango haka sai ya ce fita fita fita kana da uzuri wallahi malam zaka ga wani kare na shi ka wulakanta shi ba kowa bane wallahi yanzu haka kiɗin a hannun shi take sai shaidan ya marmada sai ya kora shi shi sa duk yadda ka ji uzuri ka ji damuwa ka ji kaza ko ka haƙura ka bigi zuciyanki cikin ka sai an yi shaɗan sai tafi yana kuka ko ko mai yiwa waɗanda za a karɓi sallar suna nan zaune ba su tashi ba kai kuma Allah ya ƙaddari kana yin wannan sallar jana'iza fayal ɗinka zai cika aljanna rot. mun gano wannan da kyau ko in shaɗan ya leƙa ya ga wannan zai ce fita kana da uzuri Dan ya sa akwai sauran aiki a gabanka. ka zai iya maka wannan makircin shi yasa wani lokaci limaman sai su gaggauta a yi marmaza a yi sallan sakamakon gudun da mutane suke yi don Allah ku daina Allah ya sa mu dace malai yake cewa kunuti lin nazila za iya wuce wata ɗaya da annabi eh gwargwadon bukatan ku ne in annabi bukatan shi da aka wata ɗaya sai ta kwaranye sai bari amma ku na ku bukatan sai bata kwaranye ba za ku yi tayi ne sai ta kwaranye ko shekara uku za ku yi ka gano wannan saboda ai dama ita kunuti lin nazila kunuti ne lil haja ai to in bukatan bata biya ba za a ta yi ne za a ta yi ne mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya samu dace mutum ne ya riski sallan jana'iza an yi kabbara biyu ya samu biyun ƙarshe to ya zai yi in an gama to abin da ya kamata shine liman ya bar gawan waɗanda ba su samu sallan ba sai su ƙarasa abin da ya kamata kenan gaskiya amma yanzu ƙwaya-ƙwaya ake yi ana sallamewa sai mu sura gawon mu mai gaba ta wannan kuma ba daidai ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau bari mana wani tambihi jama'a kun ga wannan wannan da yaran nan suka ɗauko suke yi ku faɗakar da su ban san ba ko shi ne na ji kome shi ne wasan buge-bugen nan da suke yi na ashanan nan da ke ƙara kun ga yara suka ɗauko irin waɗannan wasanni suna yi akwai abin da zai faru kun gano wannan da kyau ko ku hana su in kun ƙiji ko to ba kwa gani ba kuwa din ka ga yara sun ɗauko shigantakan wasa suna yi ko sai wannan abin ya zama gaske ina fatan mun gano wannan da kyau ku hana su dan ɗazu na fara ji suna yi na fito ne masu magana sai suka mai da abin shigantaka to ni ina abin da ya fi wannan mahimmanci sai na bari na cigaba da harkoki na kawai sai dai in kun yi shiru kun rabu da su ko da mu da ku da su duk jiki magayi ku gano wannan da kyau ko sai dai muna roƙon Allah ya kiyaye mu wannan abin amma wannan mugun fata ne duk wanda yake son ya ji harbin bindiga ko ku yi makafiri biza ya tafi maiduguri zai ji har ya gaji ina fatan mun gano wannan da kyau amma kana nan kana zaune lafiya kana ma kanka fatan tsiya da iyayenka wannan ɗa to Allah dai shi kiyaye hadisin da ya ce za a gina mutum gida aljanna in yi nafila raka'o'i sha biyu shi ne ai hadisin ya bayyana sai dai in kawai ji ka yi a wajen wa'azi amma abin da yake ko dai yi raka hudu kafin azahar hudu bayan azahar hudu kafin la'asar ka kayi sallah nawa kenan sha ka sun cika wannan shine yini amma hadisin da ya ce wanda ya raka'a sha biyu yini da dare to shine sai kai biyu kafin azahar biyu bayan azahar biyu kafin la'asar biyu bayan magariba nawa takwas biyu bayan isha'i nawa biyu kafin sallan asuba nawa shikenan sun cika Allah ya sa mu dace Wani malami hukuncin a goya yaro da zanin da yake da hoto a jikin shi mun gano wannan da kyau to ku daina ina ba ta mun gano wannan da kyau koko ai shikenan yanzu aka ta ga wata ta yi goyo ne da zani mai hoto ta ƙosa a fatawa a ce ta bari to ke ce ta daina Allah ya sa mu dace wannan take cewa ko da mace na al'ada sai ta yi wankan juma'a kun ji ba? yanzu misali in tana cikin rashin tsarki za ta yi wankan tsarki kuma sai ta yi wankan gayu amma ba wankan juma'a ba mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya samu dace annabi ya yi magana a kan in ana kiran sallah mutum ya bi ne sanda ake yi in mutum yana sallan nafila ji ana kiran sallah tsayawa zai yi ci gaba da bin kiran sallah har sai an gama sai ci gaba daga inda yake ba sallama zai yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau to sai malamai suka kai so koma mun karanta a nan shin a sallan faralla mutum zai haka aka ce a'a ba zai yi ba sai a sallan nafila wai mutum ne bai yi bismillah ba a cikin sallah zai ci abinci wai da shaɗan zai ci sosai kuwa shaɗan ne abokin cin shi ina fatan mun gane to shi sa in mutum ya tuna bai yi ba ƙarshe sai ce bismillahi walihi wa akhirihi shikenan mutum ne ya zo sallah sai taron liman ya ɗago daga ruku'u shi kuma lokacin zai tafi ruku'u to yaya ya rasa wannan raka'an sai dai inda sahun da ke gaban shi su ba su riga sun ɗago ba yi ruku'u suka ɗago tare ba yana tafiya ruku'u su suna ɗagowa ba ya yi ruku'un ya same su a ruku'u suka ɗago tare to ya samu wannan raka'ar ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace wai mutum zai iya zuwa kwanta da matan shi a lokacin da ranar girkin wata ce zai iya mana kun gano wannan da kyau ko to ita matan wancan za ta iya hawa kujerar naƙi ta ce ba ta yadda ba tana ƙin yadda sai mala'ikun Allah sun tsine mata albarka ina ba ta mun gano wannan da kyau sai da abin da malamai suka ce ƙa'ida ne in yi aron girki to ranar girkin wancan masu ya zuwa biya ta to irin wannan kawai abin da muke ce maza shine su kiyaye kawai in ba haka ba za ka jefa kanka cikin zargi kullum kun gano wannan da kyau ko domin wannan da ka saci kwanan wannan ka kai mata ba haka suke cewa ba mu ce satan a tafi a haka dan dai a gane misalin <laughs> ka ji kai da matanka. ko sai a ce wayan gaje ka sadu da wata a ranar girkin wata wani aka samu ciki wai shegi kenan ke ce shegiyar ato na kasa gane wannan hadisin nasu in ka sadu da wannan ranar girkin wannan ko to dole ranar girkin wancan ma ka je ka rama mata to amma ka bude wannan ƙofan, in wancan ta ganga ka keɓe da wancan za ta ce munafunfun in za ka akwai abin da yake shiryawa ne cin da shi ma dai ya yi mata a ranar girkin da ta gani to maganin kar a yi kar a fara amma ba haramun ba ne in ga wannan ta birge ka wancan bata birge ka ba ko ka san yadda za ka shirya kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace idan mutum ya mutu a wani gari ana da tabbacin ba a mai sallah ba to ‘yan uwa da suke wani gari za su iya mai salatul ga'ib shi ne exactly abin da ya faru da sarki na jashi ai ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan yake cewa wai lallai ne yin bismillah kafin alwala haka dai annabi ya ce ka gane wannan da ke ku in so samu ne ka yi domin shine sunnar annabi barin yin haka cin da ba ce wajibi ba ne ayin ka bari kai ma kan ka san baka kyauta ba yin shi ne mafi ala a bismillah ake cewa kaɗai ba cikakkiya ba Allah ya sa mu dace ka san irin bayan nan namu na zamani ne yau in ka shiga wani bayan sai gan shi lafiya lau to shi ma mutum zai alola ya zai yi a zuciyanka za ka yi bismillah ba za ka ce bismillah irin bismillah jamilu ba irin ta ba <laughs> ka bai ce wani sai ka ce kaga na yi bismillah yanzu a gani kuma ka gama alulan za ka yi addu'an da ake na na gama alula amma ba za ka furta ba ina fatan mun gane wannan da kyau malamai cewa suka yi wannan a zuci mutum zai kamar misali kana bayi ne sai abu ya tsorata ka ai za ka ta'awuzi amma ba za ka furta ba sai dai in tsoron yi tsoron ma ya fito baka sani ba to wannan wala ba'asa wannan tambayar ta da muhimmanci Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum